abu ne mai daɗi ba ko kuka daɗi ne sai ka ji <laughs> me gaskiya cewar shi kuka fara ki da man a industry ba gaskiya ba ne <laughs> ba gaskiya ba ne ko dariya fara ki da farashi ne a'a ba abun da yake da farashi aka riga aka biya mutum an biya shi me gaskiya mari akwai na gaske ko ba na gaske eh to kuma fa abin sirri ne ba ah, ah, sirri ba <laughs> abin sirri ne eh. kar mu faɗa ku gane yadda abin yake ma idan sai ma barka zuwa cikin shirin in ji wani. yau zai wuce in kuka ji wanci to salamu alaikum wannan shiri na ba da bayani dangane da rayuwar da ceto aka zama abin da aka zama tun dai ubangiji ya miki sutura allah ya kai ki gaci a dai fagen da kike kai allah ya miki da macen ke rukura a cikin da ke kama shahararrun mata a baya da tsarin wasu. me za mu yi sani ta dangane da gwagwarmayar da aka sha kafin ki zama wancan nan tun daga lokacin uh, ko ko mu ci shekaru kimanin adadi a cikin wannan harka mm, to a masana'antar nan gaskiya na kai shekara ashirin in ban dora ba ma ba ku tambayi da shekarun ki a a ni da ma shekarun aiki gowa ta masana'anta da gaya maka ba to ai kin gano kenan maka ɗarga ashirin na industry in aka hada da sha uku dai ko sha biyu kaga talatin da kaza dan Allah <laughs> tsakanin gida. da Allah a tsakanin